الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله بوديا da ya او mu a wannan majalisi sannan muna ƙara inda za mu ci gaba da karanta wannan littafi na umdati fiqh alamar hadil imami ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala na babban malami abu muhammad mufiquddin al-maqdisi Allah ya ji kansa da rahama yau muna darasi na casa'in da uku a wannan rana ta 24 ga watan zulqaida shekara ta 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ranar ta daidai da sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna cikin babu da koli makka babu koli makka babin da yake bayani akan shiga garin makka kuma malam ya fara yi mana bayani ta ina ya kamata a shiga ta babu wani shaiba ta saman makka ba ta bangaren ƙasa ba sanan maza Allah ta alaihi sallama ya shiga shine mustahabbi sannan mutum ya yi tsawafu alkudum idan ya zamanto ko tsawafin umra idan ya zamanto umra zai yi da kamacin zai yi ko kuma ya tsawafin alkudum idan ya zamanto ifradi zai yi ko kirani zai yi sannan kuma malam ya bayyana mana yadda ake yin tawafu yaushe ake cire kafada yaushe kuma ake mai da kafada sannan bayan nan malam ya mana bayanin yadda mutum ina zai fara tsawafi ina zai kare tsawon za mu tashi bayan mutum ya yi sallah raka biyu a bayan arrukun yamani sannan zai je ya safa mala Allah ya marhama yake cewa bayan ya yi sallah raka biyu bayan ya yi sallah raka biyu sun mai salli raka ne sannan ya yi sallah raka biyu halfal makami bayan makamu ibrahim bayan makamun ibrahim kamar yadda muka faɗa cewa makamun ibrahim inda ake ganin sa yanzu asali ba shi bane wajensa amma malamai saboda yanayin masla aka ɗauki aka mayar inda ake ganin wannan makamun ibrahim alam to kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ko wattakhadhu min maqami ibrahim musalla wannan yana daga cikin koyarwa makamun ibrahim kamar yadda abdullahi ibn abbas yake faɗa cikin ka'aba gaba ɗaya makamin ibrahim kamun ibrahim tunda kewaya waye don su malaman suna ganin cewa mutum ya tsaya a bayan nan ba lallai sai dab da dabba amma duk inda ya tsaya a cikin harami to nan ya tsaya ya fuskanci manufa ya samu kamun ibrahim nan a gaba to ya yi tsayar da wannan sunar da ake sanya ya tsayar wa ya da'u kuma yi addu'a kuma ya odo ila rukni fa yastalimu sannan ya koma alhajarul aswad an ce rukni ana nufin hajarul aswad saboda shi ma rukuni ne kamar yadda muka faɗa kusurwa ce wannan arrukunu alhajar al'aswad abinda ake nufi kenan ya je alhajar hajar al'aswad ya taba wani ba ya shafa ya shafa kuma kamar yadda karatu ya gabata waje biyu ake sha wato mutum zai shafa arruknu yamani wanda shi ne kafin hajar al'aswad sannan kuma hajar al'aswad banda nan wajen mutum ba zai zama to arruknu Shani, arruknu iraqi mutum ba zai shafe su to kuma wannan yana koya mana darasi a babin tauhidi cewa ashe shafa ma inda niyyar neman kusaci ne zuwa ga Allah idan ba a ce maka kai ba karkai shi yasa sabai suke inkari idan mutum ya zama ya shafi ar-ruknul iraqi ko ar-ruknu ash-shami misali saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma wannan zai mutum zai mayar ibada wannan kuma a waje mai tsarki kenan ka'aba kenan ka'aba waje ne mai tsarki ɗakin Allah ne mai tsarki to amma aka ce ba ko ina za ka shafa ba sai inda manzan Allah sallallahu ya shafa saboda a kar mutum ya je wani wajen da manzan Allah sallallahu bai ce a shafa ba ya shafa wannan yi karambani ya shigo da wani abu a cikin addini wanda wannan abu ba zai zama karbabbe ba ko me ko a ina ne ba inda za ka shafa ban da waɗannan wajejen guda biyu malin yake cewa ya salimuhu sai ya koma yi amma yanzu da yake waje ya zama to akwai cunkoso kuma musahabi ne zai zama mutum ba zai iya komawa ba saboda aka ba lalle sai ya koma ya yi ishara da hannunsa ba sai zarce zuwa inda ake wato sa'i safa da marwa shine inda malam zai shiga yau zai mana bayani kuma ya kurju ila safa sannan sai ya fita ya tafi dutsen safa min babiyi zai fita daga harami ne ya shiga inda ake safa da marwa min babi daga kofar da ake shiga wannan kuma ne ya yi mana bayanin lokacin su saboda a da akwai kofa wanda tunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan da Ibrahim Na fa ya fara zuwa cikin sunan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama aikin hajji kharaja min albab sai fita daga wannan kofar wani ba kofa ce da saboda da ginin Kaaba kafin tsakanin wato inda ake dawafi da inda ake sa'i safa da marwa abin imamun nawawi akwai gidaje za a mutane na nan suna zaman su sai ka fita sannan zaka je wannan wajen imamun nawawi haka misali in kana karanta littafin su zai fada maka saboda dadin akwai gidaje da tsakani akwai tsakani kar dan yanzu idan ka zo ka tarar babu kai dinga tunanin cewa to ya akai ko ba san wajen ba ne a sun san wajen da haka yake ko lokacin da misali in a ce mutum a 90 early 90 zai tafi ballantana 80 ya tafi haramin madina ai da katako babul majidi da ka fita daga babul majidi ba za ka yi tafiya zuwa wannan abin da ya kai amudin nan guda biyu ba aka tarar da kantina jere da kawa a jere da abin nan da masallacin madina amma ga yanzu tsakanin gidanka da inda za a sauke ka da wa sai ka yi tafiya baka ma saba tafiya ba sai ka ji kafarka tana ma ciwo to wannan ko mun tarar da wannan misali to ballantana a lokacin su imamun nawawi a lokacin su imamun nawawi tsakanin ka fita daga ka'aba inda ka'aba yake zuwa safa da marwa har gidaje yake cewa mutum sai ya fita ta kofar akwai kuma gidaje da zai wuce sannan ya tafi inda ake dutsen safa da marwa an gani shi ne malam yake min babi ma'anar min babi yake dan kar wani ringa tunanin to ina ne babu safa wal marwa yanzu babu saboda a datan lokacin da malam yake rubutun akwai ƙofa amma yanzu babu ya fita ta wannan ƙofar don ta nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita fayati sai ya je zuwa dutsen safa fayarqa alaihi fayarqa alaihi sai ya hau sai ya hau dutsen safa sai ya hau dutsen safa da can shekara kamar yadda yake magana shekara talatin baya dutsen na nan za ka hau za ka ga cewa da hajji shekara talatin baya akwai dutsen za ka ga ka hau sosai dutsen za ka ga shi ka ga ka hau sannan kuma ka yi sama ka yi sama sannan ka gangaro amma yanzu misali in ka je galiban dutsen ya ma zamanto ya shige cikin yanayin gine-gine sai dai kawai alamar ga inda za ka dan fara sai dan abinda za ka yi cewa dan gangara da aka dan yi dan ka gane amma dutsen yanzu ya shiga cikin harkar gine-gine an mulmule shi an gyara shi ya zama toshi ma kamar bangaren gini to da can din hawa ake a lokacin in kai magana can lokacin sahabbai lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hawa za ka yi kamar yadda ake hawa dutse kai dai daga cikin malamai wanda yake wannan zamani ya ce a shekara ta 1409 hijira kenan ka an ka kirga yanzu ka kirga wajen shekara talatin da wani abu ya yace ya kirga matattakalan da idan daga ka fara hawa takun da zaka yi hawa hawa hawa hawa da ake dan da akwai alamar hawa hawa din yace ya kirga guda goma sha biyu a wannan lokacin amma a wajen tulu gaban na malamai za su ce maka wajen guda ishirin da wani abu to kaga abin yana yana yin kasa yana yin kasa yanzu sha biyun babu ko ko ko hudu ba za ka tarar ba ko hudu ba za ka tarar ba saboda haka idan kana karanta a fikihu kana karanta abinda su suka tarar ne Allah ya musu rahama fayarqa alaihi sai ya hau wa yukabbiru Allah sai ce Allahu akbar yace Allahu akbar wa yuhallilu la ilaha illa Allah wa yad'uhu sannan yayi addu'a yake ya roki Allah subhanahu wata'ala ya roki Allah subhanahu wata'ala wanda ah, Manzala sai sallam ya yi addu'o'i an ruwaito ruwayoyi da yawa bisin Jabir da Ibn Hadisan ya akwai inda yake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya fara akwai wanda kuma ya Allahu akbar Allahu akbar nasara abdahu wa hazama al-ahzab wahdahu nasara nasara jundahu wa hazama al-ahzab wahdahu sannan manzala sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yazo ya zama ya fara karanta ayar inna safa wal marwa min sha'airillah Wani hajjal bai baita ta tamara to kowanne mutum yayi yayi kowanne mutum yayi saboda akwai ruwayoyin daban-daban saboda haka amma dai kabbara na daga ciki hailala na daga ciki wani fala ila illallah na daga ciki addu'a na daga ciki wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya dade yana addu'a a wannan lokacin ya dade yana yin addu'a akan dutsen safa sannan ya gangaro sannan ya gangaro kamar wani lokaci abin da yasa addu'a take takaita a yanzu saboda yanayin cinkoso yanayin kuma za ka janyo wa mutane da zamantu. addu'ar ba wajiba ba ce amma abinda za ka janyo ko mutane su samu cutuwa sai ka sassauta a ciki an gane an gane abinda ya musta mustahabbi idan ya zamanto zai janyo cutarwa zai zamanto kuma makaroni zai tashi daga wannan sai kowa makaroni saboda saboda ije barna shi ake gabatarwa a kan janyo maslaha kan janyo maslaha wannan ce da shari'a kuma yanzilu sannan ya sako daga kan dutsen fayamshi ila al'alami sai ya zamanto yayi tafiya ba gudu ba ba sassarfa ba tafiya tafiya dai wanda mutum ya san tafiya wanda ba sauri yake ba ba sassarfa yake sai ya tafiya ila al'alami har sai ya zo alamar da ake har yanzu alamar tana nan an yi tun lokacin na Usman radiyallahu ta'ala anhu da can kwari ne idan ka gangaro daga tudu anan idan ka zo tsakiya gudun ka kamar ana tura ka haka za ka yi yasa ita na hajara alayhi salam lokacin da ta yi ita wato tafkowar ne ya ingiza ta kafin ya zamanto gudun har ya zamanto inda za ta yi batunul waji din man ba tsikiyar waji din in ka gangaro ka gangaro a zan kai kuma sai zaman to wannan gangaren waji din batunul waji din batunul waji din nan ta yi wannan sistar far a yanzu a lokacin sai na Usman sai aka sa wannan alamar a yanzu alamar tana nan alamar koren alama za ka gani na ga farkon alamar idan ka gangaro daga kafa za ka ga koren wato an sa fitila koren fitila tana nuna alama a wannan lokacin yas'a sai mutum ya yi sassarfa ba ramlu ba an gane misali ramlu ne mutum ya zamanto sauri wato ba tafiya ba sauri Shi ne wanda mutum zai a dawa su amma a nan manufa zai gudu gudu za ka yi sosai ka zage kai gudu a wannan lokacin gudu za ka yi a can ramalu sassarfa amma a nan guduwa za ka yi nan gudu mutum zai sai mutum ya gudu daga wannan alamar alam ɗin zuwa ɗaya alam alam shi ne ma'anarsa alama alama shi ne ma'anar alam wayin na naula ilmin lissa'aci ko da alamun kira wuyan guda biyu alama ce ta annabi isa in ya zo kiyama ta zo manfa alam din ana nufin alama ana alamar koriyar alama lokacin sai na Usman kaga ba fitilu bane amma yanzu fitilu ne saboda kar ka zamanto ka bata ila al'alam al-akhar idan ya zamanto daga wannan ne man fa wannan wato wannan wannan ginshikin zuwa wancan ginshikin mutum zai gani sai ya gudu idan yana tafiya zuwa dukan tun mai yamshi da ya wuce alamar sai ya koma yin tafiya ilal marwati har sai ya isa zuwa dutsen marwa dutsen marwa ko yawancin mun san wannan tarihin asalin abin da ya faru a yawancin aikin makka yana da alaka da annabi ibrahim yawancin aikin makka ya zaga ce yana da alaka mubasharatin har a gama zaga ce akwai annabi ibrahim inda aka ce wata khidu ko wata khidu min makamin ibrahim wa musalla annabi ibrahim da ake wannan kuma shi ne wa azin fil nas bil hajji atuka rijalan wa ala kulli bamirin annabi ibrahim annabi ibrahim shi ya addu'ar Allah subhanahu wataala ya bunkasa wannan min yaskantu min dhurriyyati bi wadin ghayri dhi zar'in inda baytika al muharrabana li yaqim waj'al afidatan min nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat to ajiye annabi isma'il anan ajiye annabi isma'il anan da kuma kasancewar ita ana hajar kasan lokacin da ta rasa ruwa shine dalilin hawanta dutsen safa za dutsen safa dan ta ga cewa shin saboda kwana daya dabino da aka dan bar musu da ruwan da aka bar musu jirabun min tamrin din da da abin nan din min ma ya kare ruwan ya kare dabinin ya kare kuma ga yaro yana bukata ga nono ya fara ruwan nono ya fara jini shine ta hau don ta ga cewa ko za ta iya hango ko gidaje ko wani ko ba ta hango ba ta gangaro ta gangaro shine ta wannan ta zabura ta fita a guje saboda sai sauri ta hau ɗaya ɓangaren don ta rinka hango ɗanta kuma ta hango wanda za ta hango shi ne ta yi wannan tafiyar guda bakwai tafiyar guda bakwai saboda haka yayin da mutum yake yi wannan tunanin cewa wannan asalin addinin da kuma wanda suka yi hidima ga addinin da kuma yadda aka tabbatar da addinin zai zama zai zama yawan mutum shi yasa gudun ba a daina ba ba a daina wannan gudun ba kamar gudun da aka yi na sa'ayi ba ko sassarfa da aka yi a sa'ayi don a nuna mutanen maka wannan ana yi ne don a tabbatar da tarihin mu kuwa samakumul musulmi na mu musulmi na tarihi ko bai kamata mu manta da wannan saboda haka idan mutum yana yi yana tunawa cewa ga yanda muka fara sadaukarwa ce don abin da ta yi shi ne islam ya zo ya ajiye ta annabi ibrahim bai ce mata komai ba kuma ya juya ya tafi cewar ya ibrahim ha ya za ka tafi ka ban mu bai ce komai ba ya za ka tafi ka banmu ya za ka tafi ka Allahu a maraka bi zai Allah ne ya ce maka ka zo ka ajiye ma'ana ya ce mata e na'am ya ce idan lan yi zai al shi annabi ibrahim da ya zamantu ya zo ya ajiye iyalinsa a wannan wajen saboda Allah ya ce ya zo shi ne islam ya miƙa wuya Allah ya ce ya yi kuma ya zo ya yi ita ita kuma da aka ajiye ta aka ajiye ta aka ce ga inda za ki zauna ta ce Allah ne ya ce ka zo ka yi wannan abun nabi ibrahim ya ce eh sai ta yi islam Ina islam na ni wuya na yadda idan layu zai ana tunda Allah ne ya ce ba zai zarta ne saboda haka ga wannan ana nuna maka cewa wannan sadaukarwa ce annabi ibrahim ba wai dan hankalinsa a kwance yana ganin cewa haka ma yana huta ba a'a da ya kewaya bayan dutse me rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytikal muharram yayi ta'adda yayi ta'adda yayi ta'adda yana nufin Allah ya kare su kaga manufa suna nan a ransa amma dai na yadda na ba abin da kace ya Allah sai mi kauya saboda haka wannan shine tushen ka na musulunci haji yana ne yana yana tunatar da kai tushen kai da asalin ka da cewa ga ta inda ka fara a matsayin ka kai na musulmi kai abin da ka sani Allah ya ce ayi to zai baka da zaɓi makana lil wa wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran in yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ban da zaɓi na yadda zan amma da zaka iya ce aba Allah shi kadai ne wannan dan nan ba fa kowa kuraye za su da abinci zai iya kariya ga waye annabi Ibrahim duk bai faɗi wannan abu ita kuma ta yadda akan cewa ta ya Allah zai iya yin wannan abu ai ba zai yi ba hankali ma ba zai dauka ba babu hankali a yi wa Allah biyayya kawai za ka yi wa Allah biyayya ne inda ya ce ka yi shi ya san yadda zai fullo maka wannan tafiyar da ta yi a na bakwai lokacin tana kan dutsen marwa shi ne sai ta ji kukan sai ta ji kamar an yi magana sai ta ke ce arif in kana inda ka riya ka kawo agaji in akwai abin da za ka iya kawo agaji sai ta ji kukan annabi ismail sau ta da shi irin yadda yaro yake haharba ruwa din ya harba kafa kai nake son ce sai ga ruwa yana kulkulowa yana bubbugowa a wannan wajen kaga tsakanin inda nake da inda ɗakin yake shi ne nisan ɗaki ba da nisa ne sosai da shi sai yake ce mar kamar yadda waɗansu ruwayoyin suke ta tarihi ita ke cewa zam zam da yaransu wani ita ba balarabi a wace ibrahimiyanci dake zam manufa tattaru tattaru tana jin tsoron kan ruwan ya kwaranye ya wuce su zo su rasa abin da ran Allah subhanahu wataala ya kaddara ruwan ya tattara a nan wajen tsuntsaye kuma a ka'idar sahara tsuntsaye da sun ga inda ruwa yake za su fara shawagi su kuma matafiya a cikin sahara da sun ga tsuntsu komi nisan inda yake yana kewa shawagi ba alamar akwai ruwa akwai waha waha shi ne kamar oasis oasis shi ne yi ruwa da ake samun sa cikin tsakiyar sahara haka kuma ruwan daɗi ne da waye oasis saboda haka su fatake da suka wuce suka tura wakilin su. nan wajen babu tsuntsaye me yasa tsuntsaye suke kewaya yana suna zuwa sai suka gama cin da ɗanta jurhum kenan kabilar jurhum to su suke yin larabci daga yaman saboda haka sai suka wuce suka ce a ah, in ke kaɗai kaza da kaza da Allah muna son ruwan nan yake cewa to wannan ruwa dai nawa ne ko da aka ga ka'idar ruwa suka ce to ai mun da ma za mu samu sai mu zo mu yi gidajen mu anan mu zauna yace bismillah daga nan shikenan gari ya tabbata sai zaman to gari ne da babu wani gari a duniya da mutane suke son su je wannan garin kamar wannan mai to shine asalin Allah da ya tsara haka din zaman to wannan shine asalin wannan shine kafa da marwa da zaka zo kai da ragowar wanda duk zaka yi zaka ce akwai annabi Ibrahim a ciki ko annabi Isma'il annabi Ibrahim a ciki duk annabi Ibrahim bai har zuwa ƙarshe zaka ce shi bayan ka hau ka je wa yaf'alu zalika ka fi'li ala safa in ya hau safa shi ma yukabbiru Allah wa yuhalliluhu wa yad'u in ka hau kan dutsen kamar yadda kai inna safa walmarwata wata sai ka hau marwa sai ka irin wannan abun yi addu'a ka yi kabbara yi hailala sannan kuma ka yi addu'a ka sako ka ƙara safuwa ka taho idan ka taho wannan alamar sannan ka ƙara zurawa a guje wa yas'a fi mawdi sa'i inda ya gudu a ɗaya ɓangaren? ya ƙara yin gudu a nan ɗaya bangaren hatta yukmila sab'at ashwaɓe har sai ya yi tafiya bakwai tafiya bakwai ya tasibu bizzihabi sa'ayatan idan ya tafi daga marwa daga safa ya tafi marwa ɗaya ke ba kamar ɗawafi ba sai kayi ka dawo ɗaya kayi ka dawo ɗaya a idan mutum ya tafi daga safa zai fara daga safa ya hau marwa ɗaya ke ya gangaro daga marwa ya taho safa biyu ke ya ƙara komawa ya hau safa uku ke ya ƙara gangarowa ya dawo marwa kuɗi kenan ya ƙara tafiya ya hau dutsen safa ya yi biyar kenan ya ƙara dawowa zuwa dutsen dutsen da ya hau marwa biyar kenan ya gangaro ya zo safa shida kenan ya koma ya hau kan dutsen safa da marwa ya yi bakwai kenan saboda haka zai fara a ina safa zai gama a ina marwa bakwai zai fara daga safa ya kai kar mutum ya je goma sha hudu ya tafi ya dawo ya ce ɗaya ya tafi ya dawo waɗansu haka suke sani zai dawo tafi ya dawo amma kuma zai faɗa ba don wajen da ɗan nisa ba tafiya a ciki tafiya tun ya je ya dawo ya je ya dawo bayan ya yi ɗawafi awa ɗaya wata gida sannan ya zo ya yi shi kuma nan a garin su bai saba yin tafiyar minti goma ba ko minti talatin sai ji kafar ta fara ciwo amma dai in aka tafi aka dawo kanin tafiyar da dawowa ne ake so ka yi ita zikirin Allah yi karatun alkur'ani ka yi addu'a duk waɗannan abubuwan za ka iya ba a ƙayyade maka ba yi karatun alkur'ani ka yi yin addu'a za ka iya yin zikiri duk abin da ya zamanto ya sauwaka za ka iya yin za ka iya yin saboda haka sai zamanto ka gama yuk milu sab'at ashwatin man ba ya gama wato shauɗi shauɗi shine wato kau bakwai ke ya tafi bi zihabi sa'ayata idan ya tafi ɗaya kenan wa bin rujui idan ya dawo sa'ayata shi ma sa'ayi ɗaya kenan yaftatihu bi safa zai fara yin wato wato sa'ayin ne da dutsen safa wa yaktimu bil marwati sannan ya kare akan dutsen marwa kuma yuqassiru min sha'rihi in ya gama wannan sai ya rage gashinsa wa in kana mu'tamiran wa in kana mu'tamiran idan ya zama tun umra yake wa qad halla shi shikenan ya gama komai da da ya haramta a gare shi ya halatta zai ya kusantar iyalinsa zai sanya tufafinsa zai sanya turare eh, duk abin da zai zai iya yin aski zai iya yanke farce zai iya duk waɗannan abubuwan da aka ce ba zai ba shikenan sai ne sai ci gaba da yi wanda aka sabai su ya sa da na ali allahu ta'ala anhu Allah sallallahu alaihi ya taho daga Madina ya taho Makka shi da sahabbai shi kuma na ali allahu ta'ala anhu shi ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taho ba shi ya taho ne daga yamar manzon Allah ya aike shi a taho da abin hadaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga yamar da ya dawo sai bai tunda nana Fatima radiyallahu ta'ala anha ka ci ado ka ci gaba da komai ba wani abu sai mata inkari ya naga haka ba haka ake hajji wa kaza da kaza da kaza yake ji haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu je sa manzo Allah ya ce eh, kaza da kaza la yastaqbaltu min amri ni ma mastadbartu ma sabtu al hadiya saboda haka amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koro hadaya saboda haka bai fita ba sai cika gaba da zama a cikin ihramin cikin ihramin sa sai yace to kai kuma sai na ali wani irin hajji kai niyya ya je ni kawai da na dau hajji sai na ce na dau hajji irin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da zauna da kayanka kenan shi ma sai ya zama ya bi layin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce kai ba za ka abu da ita dai kam an ba ta umarni ta yi ta mutu amma kai kam za ka ci gaba da zama a yanda na zauna har sai an yi hadaya an gama aikin hajji sannan zai zo yadda zai abin da zai burge ka kenan tunanin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban san me za a yi ba amma kawai na yi irin niyyar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za ga cewa yadda kauna da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuciyar cewa ba ni ma irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi niyan haka ne mai koro hadaya illal mutamatti'a banda mai tamattu'i faqad halla illal mutamatti'a da mutum ya gama har mai tamattu'i wa in kana ma'ahu hadiyun idan ya zamanto ya koro hadaya wal qarina shine wanda yake mai kirani wanda ya koro hadaya shine mai kirani kenan wal mufrida da wanda kuma yake yin hajji zalla ba ta matu'i yake ba ba kirani yake ba sai yin naula ya da shi ma ba zai zamanto ya fita daga wato kayan wato daga ihramu ba wal mar'atu karrajul mace a wajen ayyukan aikin hajji daidai take da namiji ba bambanci ba bambanci sai a ina illa annaha la tarmulu amma ita ba za ta yi sauri ba a lokacin da ake yin tsawafi me hikimar yin sauri don a nuna mushrikan maka akwai karfi ba mata ba sa yaki fi tsawafin a yayin da ake yin tsawafi wala sa'ayin ba za ta yi sassarfa ba ba ga waɗansu matan zagewa suke suna wannan gudu ba lada ce eh, ba lada ai ba ita akwai a bukatar sitir wani idan wannan za ta zai zama to fitina ga waɗansu A yadda ta fara gudu wani kuma sai fara kallonta. ga wato motsin jikinta yanayinta da waye wanda kuma ba daidai ba ne ita na buƙatar sitir sitirtawa a tare da ita saboda haka ba za ta yi ba ta yi sauri ba sannan ba ta yi sassarfa ba ta yi kuma zage ta yi gudu ba a wani ba ta zage ta yi gudu ba a wani zage ta yi gudu wannan in gama da shiga makka kenan idan mutum ya shiga makka me zai yi a cikin makka to kun san a ka'idar fikiyu in ka ɗauke hanabila ya ɗaya daga cikin inda za su birge ka idan an gaya makka wannan wajibi ne wannan kaza ne wannan kaza ne su ce kuma su gaya maka yadda za ka aiwatar da ibada yanzu misali mun kana karanta fikiyu namu na malikiya da waɗansu abubuwan za a gaya maka farillai nuni da waya ma ba za a gaya maka su a jira ba wanne za ka fara wanne za ka fara sai dai malami ya ce maka to kaza za ka fara kaza za ka fara kaza za ka fara in ka karanta za ce maka farillan alwala sunnonin alwala mustahabban alwala amma ya za ka gajera su baka sani to hajji yanzu an gaya maka to amma me za ka yi bayan nan an ce za ka yi kaza za ka yi hirani za ka tsaya a kafa da za ka tsaya a arafa za ka kwana a mina za ka je zalifa duk an gaya mana waɗannan abubuwan ya za ka yi shi ne malam sai zamanto sai suka ce maka babu sifatin hajji yaya ake yin hajji wannan shi ne za a faru maka tun daga farko ya ake fara aikin hajji ake fara aikin hajji shi ne malam yake wa in kana yau mutu tarwiya idan ya zamanto ranar tarwiya wani ba ranar takwas watan zulhijja nan daga nan aikin ayyukan hajji zai fara Ni za ki kiran sa mu tarwiya saboda anan ake ɗebo ruwa anan nan misali mina da arafa duk babu ruwa sai an zo an ɗebo ruwa an kawo da waɗanda ba ma aikin hajji suke ba kun san tiƙaya shayar da alhazai akwai wanda kawai su ne da shi baka isa kuma ka shiga ciki ba na abubuwan guda biyar da aka yi tarjima a makar akwai tiƙaya a ciki wanda yana ciki yana wani banu hashin ne shi yasa al-abbas ibn abdul muttalib ya ɗaya daga cikin wanda ya fice da kuɗinsa za a saya ya zamanto a bayar baka ita kuma ka taba wani yazo ya ce zai kawo ruwa dama babu wani namu ne mu za mu shayar da al'adu ba kai kaga waɗanda suke da hijaba wanda su suke gadin kaba shai ba wani can baya za ku gani magana waɗannan su ne da hijaba mu kullum kaba sai sun ga dama wanda zai shiga wanda ba su ga dama ba zai shiga an raya ko wanda suke da su ne da tuta darun naduwa ko wanda suke da darun naduwa in a wajen za a yi mitin in ba wajen so ba kai saka yi mitin din akwai rifada ciyar da alhazai saboda da ake maka magana kuma mun tarar da waɗansu daga cikin wato mutanen tsofaffi wanda muka tarar da suna maganar cewa a lokacin da suke yara ba sa mantawa cewa ana kawo musu busassun gurasa su ce gurasa aish gurasa ne irin nasu na larawa ne ke busassu buhu-buhu ake kawo musu daga masar ake sun yi wannan rayuwa an saudiya suna ba za su gaya maka wani ce saboda haka ba su manta kuma yana daga cikin sirrin da kai baka isa ka ci gurasa har yanzu 'ya'yansu daga sun gada ka ci abin nan ɗan kaɗan nan kayar ko da guntun abin nan in ka ga aka saboda sun ce wannan ne ya cece su kai kuma za ka zo ka ja musu bala'i in ka wulakanta wannan abin sai abin ya dawo wannan bala'in ya ƙara dawo wadda aka shi yanzu aka ba sa ba sa wasa da aishi sunan sama a larabci aishi sai rayuwa za ka ji wato to za ga cewa a daɗin in ba mutanen makka ɗin misali kamar wanda zai fada na rabu banu hashim tun lokacin da a tare da abincin da za a ba alhazai a ba a ba su sau da aka da kake ganin ana bayarwa sabil sabil din har yanzu dai al'adar ce take yi akwai wanda suke raba ruwa wanda ya taɓa zuwa makka ya ga akwai yadda za ga sabil ruwa karɓa yawanci galiban ba a sayan ruwa amina ba a saya arafa muzdalifa akwai wanda suke raba maka ruwa a ba ajiye mota sabil yana ma kiranka sabil da Allah zo ka karɓa nan najeriya ba ka bukata kai kira shi saboda zai ɗebi abin da ya fi ƙarfin sa ne har abinci ma da zai lalace za ga ya ɗebi uku hudu ba zai iya cinye guda ɗaya ba sa za ga cewa sharar mu ta fi sharar ko ina tare za mu karɓi abin da ba za mu iya amfani da shi to wannan yau mu tarwiya ranar da ake fita da ruwa idan mun fara na takwas ga wata kenan da an fita nan za a fita zuwa mina za a fita zuwa mina malin yace faman kana halalan wanda ya zamanto ya fita daga cikin ihraminsa kamar me me kenan me tamattu'i me tamattu'i ya zo ya gama yin umrarsa ya koma ya ci gaba da rayuwarsa kamar yadda kowa yake yi to sai ran takwas ga wata shine ce faman kana halalan wanda ya to ba cikin ihrami yake ba ahrama min makkata idan ina zai tafi zai fita wajen miƙaci ne ba zai fita miƙaci ba sai zamanto yayi ihrami daga makka sai ke wanda yake ifradi zai amma mutumin makka ne dama yana zaune a makka a gane hajji ɗaya zai kawai to ba zai fara shiga aikin wato ya fara ihrami ba sai ran takwas ga wata daga gidansa daga gidansa kawai sai ya sa kayansa mutumin makka ne damar shi ko kuma wanda yake cikin harin kawai shi kenan sai ya sa kayansa sai ya fito ba ta matu'i zai yi ba ba kirani zai ba kawai zai yi kawai ifradi ne sabanin wanda ya zo daga nesa inda in ka zo daga nesa dole sai ka yi ihrami kafin ka wuce ko da saura wata biyu fara aikin hajji ifradi ba ba da za ka yi sai ka san wahalar hajji wanda yake su kashe kudinsa ya yi wata biyu kana cikin kaya ba ka yanke kifarci ba ba ka taba gashi ba ba su yin sun za ka ɗanɗana za ka mai kirani ma yake amma dai abin abin da ne mutum ya zo gashinsa kata-kata bai tace ba ya zo shi usan hufran ya yi ƙura budu-budu da waɗansu abubuwan ranar da zai zo ubangiji subhanahu ta'ala yana alfahari da mutane a wannan lokacin wannan ranar malam yake cewa wa kharaja ila jabal arafat sai zaman to sai fita zuwa dukan Arafat, ranar man ba ranar tara ga wata ce. fa idan zalat shamsu idan rana ta yi zawali ba ta gushe gusa daga tsakiyar rana yau arafa ranar arafa sallar zuhura wa asra sai sallar azhar da la'asar jam'i ya jima'u bainahuma sai zamanto ya jam'i tsakaninsu bi azanin da kiran sallah ɗaya wai iqamatai ne iqama guda biyu za a yi mutum zai zamanto ya wannan sallar saboda shi matafiyi ne kuma ya ruhu ilal mawqifi sannan ya je mawqif me yake nufi da shi shine inda zai zamanto ya je yayi sare inda hemarsa take cikin filin arafa manzala sallallahu alaihi wasallam da ya taho sai tsaya wadi oran wani ba bai shiga cikin inda arafa inda ake cewa maukif din ba sai tsaya har sai da aka yi zawali sannan yayi sallah sannan bayan sallah sannan ya je ya samu maukifin inda ya tsaya sallallahu alaihi wasallam akan taguwarsa ya fara yoshe bayan sallah azhar inda masallacin arafa yake inda ake sallar wanda liman yake yin sallar wani bangaren a cikin arafa yake wani bangaren a wajen arafa yake in mutum ya zama to bai shiga bai tsaya bangaren arafa din ba shi da aikin hajji bangaren da ba cikin arafa yake ba shi da aikin hajji. to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je can kusa da dutse ba wai hawaye ba sai ya ce waqaftu ha huna ni na tsaya a nan wal arafatu kullu ha mawqif duk inda ka tsaya inda cikin arafa ne inda aka yi iyakar to shikenan za ka iya tsaya ba sai ba sai ka zo inda wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ka je kawo dodon suna hawa dutsen nan sun yayi sharkab ya sha wahala ya ji ya wahala saboda a ranar ana shan wahala waɗansu suna da san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yaje hawo ya je in baka hau baka wani baka hau dutsen arafa shi yasa mu anan ma ya ake kiran ranar hawan araba ba kamar hawa dutsen araba ake ba hawa ake ba mokif wannan wajen ake tsaya kuma na Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya anan tun daga lokacin da ya sallar azhar da la'asar jami'i sai ya zamanto ya zamanto illa batna urana urana shine kusa da masallacin baslu urana wani ba sunan wajen da yake gefen masallaci za ga yin alama yanzu abubuwa suna da sauki gefen masallacin nan da waye wannan ba cikin arafa wani in mutum ya tsaya a nan yayi aikin hajji bai shigo cikin abin nan ba to ba shi da aikin hajji wannan inda mutum zai tsaya ke inda mutum zai tsaya cikin arafa kenan har sai rana ta fada to shi malam yake cewa wa istahabbu mustahabbi ne an ya kifa fi mawqifin nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sallallahu alaihi wasallam au qariban min ko kusa da shi ina ne wannan wajen yace indal jabali kusa da dutsen dutsen arafa din qariban min as-sakhra kusa da wannan as-sakhra sakhra dutse ne wanda yana nan wajen yana nan ba wai boye bane amma kabin ka je nan wajen a wannan irin aikin hajji da ake zuwa mutum miliyan miliyan biyu miliyan uku da nan sai ka fara gara ka yi kokarin ka sumbaci hajar al'aswad da zuwa nan wajen haka za ga mutane sun yi sharkaf har mata matanmu da yawa suna zuwa suka bata da ka sa gane ne suka tafi sun yi wato sun gan wujiga wujiga zuwa zauna sun yi addu'ar ba sun kuma tafi can sun kuma abin da sun sannan yake wa yaj'alu Mushad bai na bayna wato akwai dutse inda ake sha Jabalal Mushad shi shine inda mutane suke takawa a karkusan har yanzu akwai inda ake wanda ba zai hau mota ba wanda ba su hawa mota akwai hanyar barikul mushad pedestrian a ƙarfi ke dawo har su zo muzdalifa to musdalifa to wannan akwai dutse a nan to mutum sai zaman to ya sa dutsen a gaba gare shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai istiqbil al-qibla kuma ya fuskanci al-qibla wa yakunu rakiban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan abin hawa kai ma ka zama akan abin hawa a ga ba zai yi ba duk suna ne manzo Allah sallallahu alaihi akan abin hawa hikimar kasancewar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akan abin hawa kowa zai gan shi don yi koyi da shi an gane duk ba ka da bukatar wani ba ka da bukatar wani saboda waɗansu har tattauna a karin yi aka ce mazalar salari sallama a wannan arafa ɗin azumi yake waɗansu suka ce a ba azumi yake su suka ce bari mu gwada shi wani ta zo da nono ta ce sa mazalar salari sallama ce wani nuna ya ɗan kawo maka yara sallari sai ya sha kowa yana hango shi yana gane shi ashe ba azumi yake ba a azumi ranar arafa shi kenan sai zaman jiki to kai baka da wannan baka bukatar wannan kuma ba za ma ka iya ba to kuma nan ne za ka tsara jinjina wa waɗanda suka yi aikin hajji lokacin sahabbai ko mu lokacin da muka yi lokacin da abin nan mina da arafa babu ac za ka cewa da bambanci da yanzu za a yi tabbaci suke amma da zafi ma ya ishe ka da na tunawa idan ka ga ac sai ka je masallaci da ake yin hudu ba masjidul haif masjidul haif a cikin mina ke cikin mina shi ne za a ganshi da ac da komai kama kafin ka je ma ya cike tab amma irin masjidul kuwait masjidul waɗanda duk gaba ɗaya ba ac a kana ta bibita insha Allah ta barakallah amma ka duba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi sanan ba himar shi ba wai hakan ne sai aikin haji ba ko kawa ba komai mutum yana tunanin kawai Allah yake bauta wa yakunu rakiban mutum ya zamanto yana kan abun hawa wa yuksiru min qawli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul da biyadihi alkhayr wa ala kulli shay'in qadir mutum yawaita fadin wannan saboda manzo Allah ya faɗi shi afdalud du'a kenan du'a yawmi araf afdal ma qultu ana wan nabiyina min qabli shine wannan shi yace la ilaha illallah babu abun bauta da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi abokin tarayya lahul mulk mulki na sani walahul duk yabo shi ya fi cancanta biyadihi alkhair duk alkhairi a hannunsa yake wa ala kulli shay'in qadir mai iko ne shi a bisa komai arafa idan mutum ya bai samu ba wayan yadda ya gabata ba shi da aikin hajji ba mutum bai tsaya ba shi ya mutum sa mawuya ibn lokacin da ya zo da daddare ya manufa ya yi ta ƙoƙarin ya riski arafa ɗin bai samu ba bai iya zuwa ba sai da daddare da daddare da ya zo bai bar wani dutse ba a nan wajen sai da ya hau ya hau nan ya hau nan ya hau nan ya hau nan sannan ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin gari ya abin nan ya rasulullahi gashi nan ne na zo bayan rana ta fada amma ma taraktu wadiyan kwari ban bari ba wala jabalan wani dutse sai da na hau dan ya zamanto at least tabbatar ina ne ina da haji ko ban da haji ta sai sana ce man sallah na hadi wanda ya sallah sallar mutunna arafa wa kad kafa bi arafa ya halin ya tsaya arafa lailan aw ko da dare ko da yini wannan hajjin sa ya cika kuma ya samu aikin hajji ranar daren arafa ne kadai ya zamanto baya bin ranar arafa a ka'idar musulunci dare yanzu muna cikin muna daren laraba laraba ta fara daga dare ya fara banda arafa arafa daren da zai biyo bayan arafa wannan daren yana cikin arafa idan mutum ya iya tsayawa a arafa a wannan daren ya samu arafa ko da 'yan mintuna ne ko da 'yan mintuna ne idan mutum kuma ya zo ya tsaya arafa daga lokacin da ake fara tsaya arafa lokacin zawali ba zai fita ba daga arafa har sai rana ta fada ba zai fita ba sai rana ta fada amma likiyance idan ka fita kafin shugaba ya fita ba da aji saboda duk sabai sai da ya zama suka jira manzan Allah sallallahu sanar da amma hanabila da waye haddi ne ka jira lima kuma har yanzu aka cewa ah, haka ka'ida haka ake yi limai wanda yake akwai amirul hajj ko shekara kusa ana naɗa amirin hajj shi ne ake fara fitar da shi da zarar rana ta faɗa shi ne ake saurin fitar da shi ba ka fita ba shi rana na faɗuwa za a fita da shi saboda a bar mutane to amma ba ka fita bayan sa a ba ka fita kafin sa galiban ma ka fita kafin sa yanzu a wannan zamanin ka fita kafin rana ta faɗa idan ka fita kafin rana ta faɗa ka bar wajibi idan mutum ya bar wajibi kuma aikin hajji ne a kansa na'am akwai yanka mun karanta a baya yanka kuke ce ba amma nan in ka bar wajibi ba rukuni ba in ka bar rukuni hajjin ka ya tabbata in ka bar wajibi kuma baka yanka zaka yanka wanda ya bar rukuni sai ya kawo rukuni wanda ya bar wajibi yanka na dauke wannan babu fidiya da muka karanta duk malam ya kawo waɗannan saboda haka zaka jira har sai rana ta fada me ake yi bayan zawali addu'a zala sallallahu alaihi wa sallam ne fara addu'a a ɗin har sai da rana ta fada na tabbatar da yawa daga cikin ku ba su yin addu'ar awa ɗaya da rage. ka zage kana ta addu'a awa ɗaya ba sassauta ba kakkauta yawanci ba sa iya kuma Allah yana son ka da alkhairi sai ya bude maka gomofin addu'a kaga mutum baya addu'a Allah bai bude mara yasa sai na Umar radiyallahu ta'ala ne yake cewa ba damuwa ta amsa addu'a ba damuwa ta Allah ya bai ikon yin addu'a to dan kai kai a matsayinka na musulmi ɗayan uku ko dai a amsa maka ko kuma ya zamanto a jinkirta maka ko kuma a ije maka wani bala'i wannan ukun kana da su confirm in dai Allah ya baka ikon yin addu'a za ga waɗansu ba su addu'a su iya ba ya za malamin mu Sheikh Muhammad al muhtar Al-Shingidi Malam Muhammad al muhtar Al-Shingidi ina ce sai kai mamakin mutum wai bai ma san sa a wajen Allah ba sai wani yana gaya mana Allahumma Allahumma inni inni an taru ana bi kuma bai wani yana ta faɗa kai kuma kana mai misa ba kamar san me yake faɗa ba baka san bukatar da kake da ita a wajen Allah mai yawancin alhazan mu haka wannan ba wai wanda ma suka yi kokari din ne ba ba kuma mu ba ne. har ƙasashe da yawa ana bi Allahumma Allahumma inni inni as'aluka as'aluka yana yi yana maimaita bai san abin da aka faɗa ya faɗa daidai bai faɗa daidai ba a yayi alhamdulillah ai mun yi ai lokacin ake amsa addu'a lokacin mala'iku sun cika nan wajen lokacin ubangiji subhanahu wata'ala zai kalli bayi rama ya ce me suke bukata ne gashi na gan sun zo sun yi budu-budu sun yi ko taji kai ba su ba kaza me suke bukata ya ubangiji ga abin da suke roƙa in aljanna ya ce aljanna suke roƙa sun taba ganta wani taba ganin ta ba me suke jin tsoro wuta kawai baka roƙi Allah ya kare ka daga wuta baka roƙi aljanna ba kuma ka ce ka yi tsawon araba kuma ka dawo a wannan zamanin fitinar ta yi yawa a waya ake karewa wala dan suna yi posting kawai ke ce ana ta chatting ikon kana bukatar kai chatting da ubangijin talakai ka yi ba zai ga mutum ya je aikin hajji shiga shantin kadan gani jiya iya babu wani abin da ya canza ya kamata mutum ya tuwa a rafa da maza Allah sallallahu alaihi wasallam tun bayan zawali yana ta addu'a yana ta addu'a yana ta addu'a har rana ta fada to kai ba ka iya baka bari bari la'asar tana yi ka fara wallahi bayan la'asar da ma ba iya da yawa sai ma haka za ga mutane da ya fara yin neman cibiyar uku yau ga ya kasa addu'a amma magabata da waɗansu idan ranar arafa a garuruwan su ma in ba su samu zuwa aikin hajji ba masallacin suke kulle kansu su ta addu'a su ta addu'a su ta addu'a har rana ta fada sai dan ya zama to mun yi dace da waɗancan tunda ubangiji zai waɗannan kuma Allah ya sa ya samu a ciki Allah kuma da yawa daga cikin salaf an samu suna yi wannan shine mutum zai yi wa yi shahidu fi du'a ya zage sosai wajen yin addu'a wa ragbati ila Allah da kwadayi na Allah subhanahu wataala ya bashi abin da yake roka ila gurubi shamsi har sai rana ta fara har sai rana ta fara wannan shi ne kamu tsaya Allah sai mu daura daga inda malam yake cewa sannan kuma ya bar filin araba Allah subhanahu wataala ya mun jagora ai karbi ba don kai jamba ba tambaya ba ce an gaba da na'am eh zon tarwiya da rashi ne ranar tafiya arafa eh bai yi maganar mina abin da yasa bai yi maganar mina ba yau mu tarwiya shi ranar da ake tara ruwa daga mina zuwa tafiya arafa shi ranar tara ga wata na da in na faɗi takwas na nufin kuskure ne saboda yawmun nafri yadda za a tafi shi zaman mina zaman mina wanda za a zauna kafin a tafi arafa mustahabbi ne sabi ne shi yasa bai faɗa kawai sai faɗa maka kamar an saboda kuma ya yi maka maganar wanda suke makka wanda yake maka kawai fitowa zai kawai zai tafi sai zai wuce ba lallai sai yi zaman mina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 اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك الشكران ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم انصر اخواننا في كل مكان اللهم صل وعلم ومعين وناصر اللهم انصر اخواننا في غزه وفي السودان اللهم امنهم في اوطانهم وامنا في اوطانهم واصلح امتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين